demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafid da hukunce-hukunce masu saɓani ko karo da juna ne? Masu Salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin ɓangaren Alimadu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. Ga ‘yan kallo da alamun kotunan Abuja da Legas suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu da ke Fatakol take tare da Makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da 'ya'yan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Gama abin da shugaban yake cewa cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana. Who is the chairman of PDP? E who is not the chairman? One court giving a judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the semi courts giving <laughs> conflicting orders. wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa wacce ma ta bada wani hukuncin kuma duk babbar kotun tarayya ce wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a najeriya tsohon shugaba jonathan ke tarban 'yan kwamitin amintattun pdp da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin sanata amin makarfi da sanata alimadu sharif jonathan ya ce zai yi aiki da 'yan jam'iyyar wajen kawo maslaha da mamaki ko ba mamaki yan pdp dai tun gabanin gurfana gaban jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan ɗora jonathan din a matsayin ɗan takara ba tare da zaben fidda gwani da wasu 'yan takarar ba bangaren sanata makarfi ya dage zai gudanar da zaben sabbin shugabanni a fatakwal ranar 17 ga watan nan da buɗe sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin tsaba tsaika wasutu abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin 'yan sanda ga dan majalisar tarayya na pdp ismaila mu'azu hassan jam'iyyar na bukatar garan bawul pdp ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba to za a ta koma gidan jani a zahirin gaskiya ita jam'iyyar pdp a yau tana bukatar sabbin shugabanni ne masu gaskiya wadda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su ina ganin pdp ba ta da makoma a bangaren pdp madu sharif da ke da sakatariyar wucin gadi a titin ganami ta ma abuja ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin baban giwa ne ga jami'in shari'a na bangaren barista bashir mai dugu kwamitin rusasshe ne kuma kwamitin dama ba ta nan doka ba ta san da ita ba saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne wato ma'ana ku da sun dage sun yi taron ranar 17 ga wata ku ba ku ɗauki wannan a matsayin halartaccen taro ba su saboda haka taron 17 mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi hukuncin karshe a babbar kotun tarayya ya ba wa sanata sharif galaba to menene ke jawo haka ne Da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya AB Mahmud, amma ba mu yi dace ba. Sai barista Huwaila Ibrahim ta tallafa mana. Mun nemi jin dalilan da a ganinta suke janyo irin wannan saɓani. Da kake faɗa kamar hukuncin justice, abang ne wanda ya yi kwashin hukuncin justice ma. Mm. Kuma duka waɗannan kotuna da suka bada wannan hukunci, kotuna ne Federal High Court ne ga baki ɗaya su guda biyu. Mm. ina gani zaka kaman abin nan shi yanzu a ce a kai shi kaman yanzu shi justice abang da ya yi setting aside in judgment in wannan justice hmm. Ka kaga ai matsayin su daya kuma a dokance a hukunce abin da ya shi da yi daidai ba muna tabbata shi ma ya san cewa da yi daidai ba saboda ba shi da karfin da kamar mutum ne wanda kuke aji daya hmm. kaga ai abin da za ka iya kai ma shi zai iya eh. shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da justice liman ya yi kotu ne sai in court of appeal amma kamar a ce federal high court ko kuma high court idan alkali na high court ya bada hukunci alkali na high court ba zai iya ba zai iya warware wannan hukuncin ba sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal abin da ke daure mana kai shine kafin justice abanya ma yanke wannan hukunci in kika lura mm. eh, port sai ta eh. yanke hukunci daban abuja ta yanke wani eh. hukunci daban me yasa ake samun wannan matsalar eh to ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne waanda kake da su a duka waɗanda komai yake dokokinmu idan muna bin su komai a warware yake babu abin da yake a kuɗi akwai mistake makers ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne ko kuma kasan kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da haƙuri mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da haƙuri kuma duk mutumin da ya zo ya kawo maka korafin shi ya ce ka je ka kai ƙara babu abin da yake so so yake a yanzu a yanzu a je a yanke hukunci kuma shi komai dan haƙuri ne to wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka kara shi ne zai ta turawa ya ce to ai kai ai kaza shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza to kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mishi ganin ya dauke ka yana maka aiki dole zaka yi mishi abin da kai abin da yake so amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka je aka kai kara to idan a ce kaman kai da lawyer din wannan kes ne an kawo maka kuma sannan kai din a kara kai maka kuma sannan wannan case din barista sahuwela akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa najeriya katutu al'amari ne da ya shiga kowane ɓangare ban sani ba menene ra'ayinki kan wannan eh to a gaskiya in an ce wai ba mu magana cin hanci da rashawa a najeriya ma duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu akwai cin hanci dan cin hanci amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin most of the time za ka ga waɗannan cases ɗin da aka yi da dama shi judgment ai abu nan abin da idan mutum ne idan an kawo maka kara ka zauna ka yi nazarin abin da aka kawo maka ka duba ka duba kowa da hujjojin da ya kawo zaka zauna zaka ware zaka ga wace ne ya fi tun da ga ai kwakwalwar mutum ce za ta zauna sai coming with decision in da ya coming at ko ba haka ba To amma um, ni zancen cin hanci a wannan ni ba zan dauke shi ba sai in ga wajen ila kaga akwai bambancin ra'ayi. Mm. Wannan abin saboda kamar yadda ake so a daidan wani karkataccen wani ko? Mm. To ni abin da nake dauka kenan ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa dan wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ba shi ne yawa wannan daidai ba. To amma bari bari kuma ai shi decision din alkali ai abin nan shi alkali an faya ne. Eh. Kamar shi ne shugaba shi ne zai dauka shi ne zai ce kaza Eh. hujjojin da aka kawo masa shine zai zauna yi reasoning ya fitar da common sense din abin da aka bashi ya eh. zartar da hukunci amma me zai sa tunda akwai doka kuma kusan za a ce doka in baki baki ne in fari fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki mm. to ai a irin wannan abin yawanci za ka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi ta sai dai kuma ka san tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba mm. yawwa a dokokin ma akwai rules of interpretation to shi kashi wanda rules of interpretation din akwai golden rule akwai literal rule wanda wanda alkali ya dauka ya fassara doka a haka a haka zai fita waɗanne matakai ya kamata a ɗauka wajen inganta harkokin shari'a ai hanyoyin da za a ba inganta wani al'amura bai wuce mu akan mu mu zauna yaki akan a mu ba saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke idan za mu bi dokanmu yadda ya kamata ba za mu gaba daidai ba saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi kana da korafi a high court kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da korafi a high court kuma saboda gajen hakuri ka ƙara zuwa ka je ka ƙara kaiwa wani ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai kara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai kara in kai aka kai kara an riga an kai kara wannan high court din to kai kuma sai ka zuwa da gudu ka je ka kara kaiwa wannan kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-raben To in kika lauyoyi idan har a ce an kawo in har a ce an kawo maka lauyoyi kan idan kama a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai akwai hukunci akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake suna da karfi daya da kotun da aka kai ya kamata a dinga jan hankalin alkali a nuna musu a ce akwai irin wannan ke kaza pending a wurin alkali ne. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Mai Kaya da barista Huwaila Ibrahim da Cuba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.